Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu aslamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau a cikin shirin za mu tattauna ne a kan yadda hukumomin gwamnatin Najeriya suka faɗi warwas a gwajin tsare gaskiya da ɗa'a da hukumar yaƙi da zamba da dangoginsu wato ICPC ta gudanar. Tun a shekarar 2019 hukumar ICPC take fitar da alƙaluman ɗa'a da tsare gaskiya da bin tsarin aiki a ma'aikatan gwamnatin tarayya. daga cikin ma'aikatu 312 da hukumar ta sanya ma'auni a shekarar 2022 guda 52 sun ki amsa tambayoyin da ta yi masu a yayin da wasu 72 suka faɗi warwas. ciki kuwa har da ma'aikatan shari'a da na 'yan sanda da sauransu waɗanda su ya kamata su zama gatan 'yan Najeriya. Mun tuntuɓi hukumar ICPC akan waɗannan alƙaluman da ta fitar da kuma mizanin da ta yi amfani da shi. Mai magana da yawun hukumar ICPC ta amsa mana tambayoyinmu. Okay, my name is Azuka Ogogwa. We look at um, existing policies to address the issue of corruption. And then we measure the compliance of MDAs in keeping with those policies Sunana Azuka Agoguwa. Abin da ya faru shine mun duba ainihin tsarin gudanarwar kowace ma'aikata ne wurin binciken abin da ya shafi bin ka'idojin wurin aiki da cin hanci. Sai muka auna yanayin biyayyar da ma'aikatan suke yi wa tsarin da aka shirya musu na ainihi wurin gudanar da ayyukansu. Mun kasa waɗannan tsarika da suka hada da ka'idoji da dokokin aiki zuwa gida uku. inda muka dubi tsarin gudanarwar mulkin kowace ma'aikata da kuma tsarin harkokin kudadensu sai kuma salon gudanarwar baki ɗaya. Bayan mun tsara abin da muke nema sai muka rubuta takardar neman bayanai muka baiwa kowace ma'aikata. Abin da muke nema dai shine gibi a tsarin da aka baiwa kowace ma'aikata. Wannan takardar tambayar da muka basu ita ce za ta nuna mana shin ko suna biyayya ga tsarin aiki ko a'a. Abin da muka yi kenan Kuma abin da muke yi kenan tun shekarar 2019 da muka fara wannan aikin domin sanin ko ma'aikatu na tafiyar da ayyukan su bisa tsarin da aka gindaya musu. Wannan shine abin da muke yi kafin mu fitar da sakamako kan yadda hukumomi da ma'aikatu ke tafiyar da ayyukansu. Waɗanda muka lura ba sa bin tsarin da aka gindaya musu sai mu diddigin dalilan da ke hana su bin tsarin domin mu toshe duk wata kafa da wani zai bi wurin cin hanci da kuma tabbatar da cewa ana bin ka'idojin aiki sau da kafa. Waɗanda muka ce ba su amsa mana ba ma'aikatu ne da ko dai ba mu samu damar aika musu takarda ba ko kuma da gaske ba su amsa mana ba. Wannan karan aiki yayi mana yawa sanadiyar yajin aikin malaman jami'o'i a daidai lokacin da muke gudanar da aikin. Waɗansu kuma ba su ba mu takardar shaidar ayyukan da suke gudanarwa ba ne. Abin da muka yi wa waɗanda suka gaza kawo mana takardun gudanarwarsu ko suka samu sakamako mara kyau shine mun rubuta musu takardar neman ƙarin bayani. idan suna da hujja to idan kuma babu sai muka ayyana waɗanda suka kasa bamu takardun da ya kamata a ce sun bamu a matsayin ma'aikata mai tarin cin hanci abin da za mu yi musu shine za mu je mu bi diddigin ayyukansu domin mu gano dalilan da suka gaza samar da takardun da ya wajaba a ce kowace ma'aikata na da su waɗansu kuma ziyarar aiki muke kai musu mu kuma ba su horo na musamman domin aikin da muke yi aiki ne da ke rigakafi kan cin hanci da kuma tabbatar da cewa duk wata ma'aikata da ke amfani da kuɗin gwamnati ta tafiyar da aikinta akan tsari madai madaidaici. Amma a lokacin da muka lura akwai taurin kai a tsarin ma'aikata sai mu tsaurara bincike. Fitar da wannan sakamako na kada cikin ma'aikatu da hukumomin gwamnati wanda ke sa waɗansu su neme mu mu zo mu dubi abin da suke yi da kansu domin gudun bincike domin da yawa mutane na tsoron ICPC. fasara kalaman madan azuka aguguwa kenan mai magana da yawun hukumar ICPC wanda Muhammad Awal Suleiman ya fassara ya kuma karanto. Shin Najeriya yau kuke sauraro daga sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma in Radio. sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Filato, da Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Akan ce Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. Haka ne don jin yadda muhimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku. Da samun damar tofa albarkacin bakin ku. Da ma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke bullewa. Masu kai harin nan sun kasu kashi hudu akwai hmm. inda Fulani ne tsantsa akwai inda ba Fulani ba ne amma sun shiga riga Fulani. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta. a facebook.com slash aminiatrust a twitter.com slash aminiatrust da kuma spotify google podcast da apple podcast da kuma twin in radio mu da dawowa. Muna dai tattaunawa ne akan alƙaluman da hukumar yaƙi da zamba da dangoginsu wato ICPC ta fitar kan ɗa'a da tsare gaskiyar ma'aikatan Najeriya. To menene ma'anar wannan ma'auni na ɗa'a da tsare gaskiya a ma'aikatu da ICPC ta yi? Tambayar da muka miƙa wa shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ke sa ido kan ayyukan ma'aikatan gwamnati mai suna Center for Fiscal Transparency and Integrity Watch kenan. Sunana Umar Yakubu, ni ne shugaban Center for Fiscal Transparency and Integrity Watch, mu civil society organization ne wanda muke duba abubuwan gwamnati game da cin hanci da rashawa da wasu abubuwa mu tabbata cewa eh, harshoshin gwamnati suna abin da ya kamata bisa ga ka'ida abin da zai rage mundahana. E na farko abu da su ICPC suka yi abu ne mai kyau. Saboda shi NDA mm. akan gana karfanta bisa ga ita internal mechanism nata na ciki ne da take da ƙarfi, Ma'ana idan shi misali Ministry of Education a ciki ba su gyara. ilimi kenan. yawa mata ta ilimi misali idan ba su gyara ciki ba wajen ba zai kyau ba to abubuwan da su ICPC ke yi suna so su gane yanda da mu kuma aikin mamuma da muka yi shekara da ya wuce da wannan shekaran wanda muke kira Transparency and Integrity Index mukan auna shi cikin ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya na tarayya federal government ko wannan shekarar mai ɗari biyar da arba'in da hudu muga cewa ya aka suka yi cikinsu suka gyara abubuwan da suka sa a ciki da zai hana da zai hana cin hanci da rashawa da hannun da kudaden jama'a mm. To kin ga da aikin da muka yi da na ICPC ya nuna cewa akwai abubuwan da suke boyewa saboda idan baka ma amsa tambaya ba ma'ana shine kana da abin da kake boyewa ne saboda wannan dokoki gwamnati ne ta sata to me yasa ba za ka nuna ba in ba abun boyewa sai ku nuna mm. shi yasa wanda suka bayyana nasu za ku lura score ɗinsu bayi da yawa Mm, bai Ba su ci maki da yawa ba. su ci maki da yawa ba, to balle ga wanda ba su yi ga baki da ba. Mu ma namu dan haka ta nuna. Hmm. So abin da ya kamata dai mu ci gaba da matsa musu saboda dokokinsu ne mu dinga matsa musu su dinga bayyanawa. To madalla menene tasirin yin wannan abin kowace shekara menene tasirin shi musamman ganin eh, masu fafutukar Um, yaƙi da abubuwan da gwamnati suke da ba daidai ba musamman su kuma ma'aikatan gwamnati ne kuma sun fito da irin wannan ma'auni suna auna ma'aikatu daban-daban meye tasirin shi ga ma'aikatan Najeriya. tarihin yana da amfani sosai saboda auni ne ma'auna ne ga abubuwan da ya kamata a dinga yi na kare sata da cin hanci da rashawa da almudahanu actually almudahanu ne ba ma cin hanci da rashawa ba cewa aka auna aka ga zaki ga duk wanda zaki ga score ɗinsu ya kai misali saba'in tamanin za ki ga almudahanin da ake a wurin baya kaiwa ga wanda aka sa ashirin ko talago ga wanda ba su yi ba ko kasa da hamsin mm. ko mu wanda muka yi misali wannan shekaran development bank of nigeria mm. da su wanda suka ce eh, arba'in da hamsin ma da sittin saboda ba wanda ya ci sittin a namu na ga da wuya ce ji an kawo rahoto cewa an kwashe kudin jama'a a wannan wurin mm. amma wanda suka ce dan sha takwas ɗin nan sha kada kullum su ne za ki ji su a jaridu hmm. kullum za ki ji su a jaridu musamman kuma ma'aikatan bai kamata a sami wa'annan taɓarɓarewar ɗa'a da kuma tsara gaskiya ba ma'aikatar ilimi da yes da sauran dai ma'aikatu dai me yasa kake gani wa'annan ma'aikatu da bai kamata su yi hakan ba kuma suke hakan eh dalili shine da yawanci abin da zaki gane a matsalar Najeriya ma'aikatan da suka fi samun yawan bajet. Mm. misali defense misali na ilimi education mm. misali na health irin su manya-manya inda aka fi sakin kuɗi za ki ga almundan hannun ya fi yawa a haka mm. matsala so za ki ga inda aka fi sakin kuɗi na aka fi sata so matsalar da ake samu kenan shi sa ya kamata a dinga sa ido ga inda aka fi sakin kuɗi kuma da inda wanda za ki ji an ke ce musu revenue generating agency misali su customs yawanci za ki ji duk irin bannan da ake irin su ne yawanci su saboda yawan kuɗin da ya ke ɗiba da suke samu na haka a daidai ake yawan ɗiba shine matsala. Na'am. To yin hakan kana ganin zai kawo canji ga ma'aikatanmu na Najeriya? Ai kwarai kuwa ai canjin da ya kamata cewa idan baka da abun ɓoyewa komai ku bayyana shi hmm. gwamnati ta ce duk duniya yanzu komai a dinga sashi a website yanzu misali in ke ke jarida menene budget ɗin wannan ministry of education kila baki sani ba in kika je kika bincika kika ga misali an ce biliyan ɗari biyar ki je su rubuta miki nawa aka kashe akan akan albashi nawa aka kashe akan kaza nan su sa su rubuta shi mana ai tunda kuɗin mu ne kuɗin jama'a ne ba sa rubutawa so irin wannan abun mu dinga sa su suna bayyanawa in suna bayyana ma za ga ba ma amfanin ma mu dinga wannan ba amma bayan da za ka bayyana sata babu wanda yake zai sata ya zo ya ce yayi ko ya abu ba daidai ba ya ce yayi shine matsalar da ake samu mm. to wata shawara zaka bayar domin kawo canji ga musamman ma'aikatan da ba sa bayyanawa kuma ma'aunin su bai kai makin da ya cancanta ba wani shawara za ka bayar domin ci gaba shawara shine irin mu da su daily trust yan jaridu mu dinga muna matsa musu ba wai na asiri ba amma mu dinga matsa musu cewa su dinga bayyanawa mm. tunda doka ne kuma doka na kasa cewa duk abin da kuke ku dinga bayyanawa sai sai mu dinga matsa musu in suna yi suna yi a hankali a hankali nan da shekara kila hudu uku zuwa hudu zuwa biyar za ga abubuwa sun canza don ko da muka fara wancan shekara wanda muka namu mm. ai da highest score was talatin da biyu wannan shekarar kin ga an samu hamsin da daya to kin ga an samu ci gaba mm, mm. su ba da babu wanda bayan md din zai so a ce bai daidai ba to haka na mu ta yi mana cewa muna matsa musu muna sawa suna bayyana musu wani abu saboda akwai doka Malam Umar Yakubu kenan shugaban kungiyar Center for Fiscal Transparency and Integrity Watch da ke sa ido kan ayyukan ma'aikatan gwamnati. To ma sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a wannan nambar tamu ta WhatsApp. Sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad awul Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale ni Bilkisu Ahmed nake cewa huta lafiya.